inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce yaro ba shi da wani aiki sai dauko magana ba shi da wani aiki sai dauko magana me amfanin wannan rayuwar alhaji kai hakuri a gaskiya lamarin yaron nan ni ma ya fara isata ni dama ya riga rena ne a cikin gidan nan shi yasa kaga babu ruwana da sabgarsa ba na shiga lamarinsa to shikenan ni zan kawo ƙarshen wannan matsalar a gidan ni zan ɗauki mataki da kaina ba sai na sa wani ba mai magana da faruk ya ce magabatansa za su zo domin su kawo kuɗin lefe au shi ma dai kamar yadda alhaji umar yake nan kuɗin za a kawo to haka da ya ce min to a yanzu da yake ba wani irin al'adar nan ake ta wani kawo lefe ba to ke yanzu wani lefe ma za a kawo miki kin ga ya hankali da magana lefe nan na tuna da wannan yarinya saboda kamar tana zargin akwai wani abu da yake faruwa ok ok kin ga kawai mu koma fala ya mafi matar mutum biyu wata magana ga matar mutum biyu mm.